VOA Afrique. Sashen Hausa na muryar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin sashen na Abuja akan mitoci goma sha shida ashirin sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu ta gidan rediyon amfani fara'a sarauniya da dalola jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma su Ghana. a wasu sauraro barkamu da da wannan shiri na musamman da ni Nasiru Adamu Ali Kaya zan gabatar daga nan ofishin muryar Amurka na Abuja. Shirin na musamman na kunshe da jan hankali da tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam yi ga yan aware su mai da wuka kube. Kuma yanzu kacanci nan da za a yi ya za a yi. Mutumin Sokoto yana aure daga Kalaba. Mutumin Enugu yana aure daga Maiduguri. To ya wani kacanci nawa za a yi. Ni a nawa shawara zama ya kamata mu yi mu duba mu ga menene ya kawo matsala shi ma asusun salama na duniya ya shiga unguwar garki abuja da sakon zaman lafiya in ana so a samu dawwammamen zaman lafiya to kowa ya kawo nashi guduma domin hikiman da ban da shi wani yana da shi fahimtar da ban da shi wani yana da shi a jamhuriyar nijar kamfanonin haji da umra sun fara shiri biyo bayan fara bude umra a saudiya kan masu sanyin umara kan masu inscription ta zuwa haji kowa ya tashi haikan a tabbatar da abu mutane suna shauki cikin alhazan mu kusan mu ce mu kuma mu ba wanda ya karba kawai suka kai allah kai mu ba wanda ya karba kudin shi. Muna da shirin addinin shan kwaya da sharhin jaridun Najeriya. Za mu kammala da yardar Allah da sharhin muryar Amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Duk kafin waɗannan a saurari labarun duniya daga Washington DC. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Aisha Tusile. Bayan wallafa rahoton bidiyo a shafinsa na Twitter a safiyar jiya Lahadi, cewa yana samun daɗaɗɗen rahotanni daga likitocinsa shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin baiwa magoya bayansa mamaki a wajen asibitin da ake bashi maganin covid-19 jim kaɗanko shugaban ƙasar ya fice daga asibitin sojoji na walter reed a cikin motar sulke bisa rakiyar jami'an tsaron farin kaya a buɗaɗɗiyar mota yana ɗaga tuta ga taron jama'ar da suke a wajen asibitin shugaban ya ɗan ɗauki takaitaccen lokaci yana ɗagawa magoya bayansa hannu kana kuma ya koma ɓangaren shugaban ƙasa da ke asibitin na walter reed in ji mai magana da yawun fadar white house jude derry a cikin wata sanarwa To sai dai nan take wani likita a asibitin na Walter Reed ya kushe wannan abu da shugaban kasa ya aikata. Dr. James Phillips wanda shine shugaban magungunan annoba a jami'ar George Washington da ke Washington ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa motar da shugaban kasa ya fita a ciki na lullube da sinadarai da za su ba shi kariya daga harin sinadarai masu guba. Watanni fiye da shida tun barkewar annobar COVID-19 wasu jihohi a nan Amurka sun fara amfani da manhajojin yanar gizo da ke bayyana wa mutane ko sun yi ma'amala da waɗanda ke ɗauke da ƙwayar cutar ba tare da an fitar da bayanan mutane ba. Shigowar wannan na'urorin na zuwa ne yayin da al'umma ke komawa harkokinsu. Fatan shine wannan fasaha za ta sanar da mutane cewa sun kusanci mai dauke da kwayar cutar kuma zai baiwa jami'an kiwon lafiya damar dakile yaduwar cutar covid-19 yanzu da fadar white house ke ta fama da barkewar cutar covid-19 bukatar samar da hanyar faɗakar da jama'a cikin gaggawa ta ƙaru abu ne da ake kan gwadawa nan da wani lokaci amma za a samu bambanci ne da na'urar ba mu da masaniya in ji jeffrey kahn daraktan john hopkins barnard institute of bioethics Wannan fasaha ce da ba a tantance ba, an kaddamar da ita ne a yanayi na gaggawa, haka za mu gane muna tafiya. A yayin da zaben Amurka na ranar uku ga watan Nuwamba ke daɗa karatowa masu kaɗa ƙuri'a da dama na amfani da damarsu wajen jefa ƙuri'unsu da wuri da kansu ko kuma ta hanyar aikewa da saƙo a jihohin da suka ba da damar hakan. a jihar Virginia mazauna sun samu damar fara zaben tun ranar 18 ga watan Satumba kuma akwai alamun kafa sabon tarihin fitowar jama'a. a wata cibiyar kada ƙuri'a a arewacin virginia da ke wajen washington gundumar columbia jama'a sun soma fitowa tun da sanyin safiya duk da cewa zaben sai nan da wata guda layi sai karuwa yake yayin da rana ke daɗa buɗewa. kowa na sanye da takunkumin rufe fuska kuma ana kiyaye ba da tazara akalla mintuna arba'in da biyar ne tsawon lokaci da ake jira ban yi zaton haka ba amma layin na ja fiye da yadda nake zato ina da aiki yau amma wannan ya fi muhimmanci saboda haka zan haƙura in yi fitowar jama'a a zaben na uku ga watan nuwamba zai yi yawa sosai a gundumar Fairfax shugaban zaɓe Gary Scott ya ce bai taɓa ganin layi mai tsawo a cikin shekaru 24 yana aiki ba. 'Yan sanda a birnin Minsk, Belarus sun yi amfani da tankar ruwan zafi wajen tarwatsa taron jama'a yayin da ake ci gaba da zanga-zangar ƙin jinin shugaba Alexander Lukashenko a Lahadi ta tara a jere. Akalla mutane dubu ɗari ne suka fito kan tituna a birnin a jiya Lahadi. tunda shugaban wanda ya daɗe a kan mulki ya yi ikirarin lashe zaɓe da ake takaddama a kai na tara ga watan Agusta. Masu zanga-zanga suke fitowa tituna akai-akai suna neman da ya sauka kuma a saki fursunonin siyasa. Lukashenko ya kafe kan shi ya lashe zaben da tazara mai yawa ta kashi 80 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada. Duk da zarge-zargen da ake ta yi a gida da wajen kasar na cewa an tafka maguɗi a zaben domin ya zarce akan mulki. A ƙarshen makon, Belarus ta soke tantance 'yan jaridun ƙasashen waje. A makon da ya gabata, ƙungiyar ƙasashen Turai wato EU ta kakaba takunkumi a kan jami'an Belarus kusan 40 da ake zargin su da sauya sakamakon zaɓe da kuma kame wasu masu zanga-zanga. Babu sunan Lukashenko a cikin jerin sunayen. fushin jama'a ya ƙaru, game da kamen na 'yan zanga-zanga inda aka kame fiye da 7,500 da ƙaruwar farmaki da 'yan sanda da suke kai musu samu gano gawarwaki bakwai a gundumar da ke kan iyakar kasashen Faransa da Italiyawa kusa da Nice a jiya Lahadi. bayan da ruwan sama mai yawan gaske ya kwashe gidaje da tituna a cewar jami'an kasashen biyu biyar daga cikin gawarwakin an same su ne a arewa maso yammacin italiya da suka hada da hudu da ruwa ya kwashe zuwa gabar ruwa tsakanin ventimiglia da santos silfrano almare kusa da iyakar kasar faransa sobrara. lokaci ya yi na rahotanni da shirye-shirye. mu fara da rahoton Mustapha Nasiru Batsari daga Mina jihar Neja kan jan hankalin da tsohon shugaban Najeriya Janar Abdulsalam Abubakar ya yi ga masu rajin bangare Najeriya su mai da wuka kube. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da 'yan fafutukar ganin an cire kasar Biafra daga Najeriya ke neman haɗa hannu da 'yan bangaren Ingilishin kasar Kamaru masu fafutukar ganin an kafa kasar Ambazonia. General Abdulsalam Abubakar wanda da yake zantawa da manema labarai albarkacin cikar Najeriya shekaru 60 da samun 'yancin kai ya ce abin takaici ne ga masu irin wannan guri na ganin an kacaccala Najeriya. Zancen eh, cewa kowa yana so a eh, kacancana kasan nan kowa ya samu nashi. Abin takaici ne mutane da suke wannan tunani. In muna dunkule an ce sarkin eh, yawa ya fi sarkin karshe in muna tare dole za a saurare mu za mu iya sai da kanmu za mu iya yin abin da duk zai amfani mu amma in aka kacancana to eh, wannan ba shi ne kuma yanzu kacancanan da za a yi za a yi mutumin sokoto yana aure daga kalaba mutumin yanugu yana aure daga maiduguri ya wani kacacanawa za a yi ni a nawa shawara zama ya kamata mu yi mu duba mu mene ne ya kawo matsala har wani yana tunanin cewa shi eh, a bashi tafiyansa ya kamata mu zauna a yi adalci a tabbata kowa ya samu hakkinsa General Abdulsalamu Abubakar dai wanda shine ya miƙa ragamar mulkin Najeriya ga farar hula a shekaru ashirin da suka gabata ya ce abin takaici ne akan yadda wasu 'yan siyasa ke kashe junansu saboda neman mukami a siyasar. Abin tausayi ne abin takaici 'yan siyasa tara mutane su ba su makamai su ba su kwaya tura su suna ta'anni wannan ba daidai ba ne kuma ya kamata iyaye abokanai su yi kansu kiyamun laili su an kara cewa fa tashin hankali ba amfana ba ne kowa in aka gama aka zo aka fara lissafin da ya faru waye mutu waye ji ciwo kai ba amfani sabili da haka siyasa ra'ayi ba dole sai ka tilasta mutum da zaɓe ka ba ka bar shi ya ra'ayi shi siyasa dai ba da gaba ba kuma zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki wasu ma sun ce har sarkin ya fi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a Najeriya. Har yanzu ga labarin zaman lafiya, asusun zaman lafiya na duniya wato Global Peace Foundation ya shiga masarautar sarkin garki Abuja da kufi domin karfafa zaman salama. Kamfen na zaman salama don karama ranar zaman lafiya ta duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya ta tanada ya samu halartar masu sarauta, malaman addini matasa maza da mata. Shamsiya Ibrahim na ɗauki da rahoton. fadar masarautar sarkin garki kenan inda ya cika makil da shugabannin al'umma waɗanda suka amsa kirar masarautar tare da haɗin gwiwar gidauniyar zaman lafiya ta duniya reshen najeriya inda shugaban gudanarwa ta gidauniyar a najeriya reverend john hayab ya ce sai kowa ya bada tashi gudumawar wajen samar da zaman lafiya mai ɗorewa la'akari da taken taron wato iyali ɗaya a ƙarƙashin allah muna so mu cima burin kan magana na majalisar da ke duniya da cewa mu yi aikin zaman lafiya tare kuma mu gyara aikin zaman lafiya market ba shi yiwa mu aikin zaman lafiya sai mu ware wasu mu ce ko matasa ba su da abin da za su yi ko mata ba su da abin da za su yi ko wasu bangare na al'umma ba su da abin da za su yi irin wannan zaman lafiya ba ta dawama in ana so a samu dawamammen zaman lafiya to kowa ya kawo nashi gudumawa domin hikiman da ban da shi wani yana da shi fahimtar da ban da shi wani yana da shi a nashi bangaren shugaban gudanarwa ta yankin arewa na gidauniyar a najeriya shek halliru maraya cewa yayi mu nan najeriya wannan lokaci ya fi kowane lokaci da muke bukatar zaman lafiya domin yunwa bata san masoyi ba bata san maki ba muna fuskantar rashin tsaro a wurare da yawa wanda ya sa manoma ba sa iya zuwa gonakinsu a wasu wurare amma wannan idan al'umma ita da ita ma'ana musulmi da wanda ba musulmi ba da wannan kabila da waccan kabila suka yadda cewa uwanmu ɗaya ubanmu ɗaya duk ƴaƴan adamu da hawa'u ne saboda haka mu yi zumunci masu iya magana da na cewa idan an inganta rayuwar mace ɗaya to tamkar an inganta rayuwar al'umma ce don haka mata su ma suna taka rawa a sha'anin da ya shafi zaman lafiya a cewar wakiliyar mata a taron mrs felicia jessa mu iya gane da cewa mace wanda ake kira mace a cikin gida idan ka nuna mata kauna when you show her love there is no way that she will not show love to everyone. Amma mace da ka ajiye a cikin gida baka nuna mata kauna ba a salama. domin na ɗaya mace ita ce take lura da ibe gida tana lura da iyali most especially yara and this our youth that are growing if you don't show them love you are bound to fail daga ƙarshe dai mai martaba sarkin garki alhaji dr usman dakofi ya yi kira ga masu hannu da shuni da su tallafa wa matasa marasa aikin yi a ƙasar tare da jawo hankalin al'umma wajen ba da haɗin kai ga nasarar samun zaman lafiyan ƙasa baki ɗaya yau rana ta saboda haka ladane mu duka ba da haɗin kai kowa goma gidajen sa da garuruwan a jawo hamlar jama'a matabata su zaman lafiya wanda suna da hannun da shi su tallafa su gane cewa duk arzikin da suna shi ko dukiyar da suna da shi su kokarta su buɗe kamfanoni ko gwamnati da matasa da samu aikin yi da nan zama kashe wando ya kuma fitina kuma an ba abun yi ya kawo hada ka kanmu da saboda kasa da ta wuce Najeriya. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Muryar Amurka ake sauraro don samun labaru masu sahihanci. A jamhuriyar Nijar, kamfanoni haji da Umra sun fara shirin aiki biyo bayan buɗe Umra da Saudiya ta yi daga cikin gida inda watan gobe kuma lamarin ma zai shafi sauran kasashen duniya. Wannan lamari dai a rahoton wakiliyar mu Tamar Abari daga Damagaram ya sanya masu haramar ibadar farin ciki. Shin wannan labari ke da wuya al'umma musulmi suka yi ta godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala to ko kamfanonin hajji da umara yaya suka ji da wannan muhimmin labari na Saudiya. Alhaji Usman Deje na Ajansi da Buwaji alhamdulillah alhamdulillah eh, alhamdulillah wannan bayani da saudiya ta yi ko kuma da ta riga ta yi ma tun da lokaci ya riga ya kai dukkan musulmi ya ji daɗin wannan buɗe harami da aka yi an ji wahala sosai amma kuma Allah zai kawo ta bayan fa inna ma'al usrin yusra inna ma'al usrin isra bayan tsanani za a samu sauki a gaba insha Allah game da wannan tsaiko da aka samu wannan iftila'i da ya shigo duniya gaba ɗaya kenan abu ne na kowa da kowa pdg alhaji abdullahi tia agence fasbir yanzu fatanmu farkon nobamba da suka ce za su saki sauran kasashe si shi ma muna fata allah ubangiji kai mu wannan lokacin ya tabbatar da mu a cikin waɗanda za a aikata wannan aiki tsari da saudiya ta kashe tsari daban-daban wanda ya zamanto shine dokar wannan kabita ka zamna lahiya kuma wannan dokai ba wani tsanani ne saudiya ta ka ba a'a doka ce ta kare lahiyar mutum ta kare haƙƙin mutum wasu sun zo sun yi zubi sun biyo wasu sun amshi haƙƙin su sun ce mun dangana mun bara mu Allah. Malam Abdulrazak Shu'aib al Alfala lil Hajji wal Umra. Labari ne mai daɗi wanda tun lokacin da aka faɗe shi duk duniya cikin aikin nan namu kowa cikin farin ciki yake alhamdulillah rabbil alamin kun ga ba mu taba tsaye da shirye-shirye ba a jiya in kun ji wayar da aka yi da mutanen da suka zo alhamdulillah rabbil alamin kan masu sanyin umara kan masu inscription ta zuwa haji kowa ya tashi haikan a tabbatar da abu mutane suna shauki cikin alhazan mu kusan mu ce mu kuma mu ba wanda ya karba kawai suka yi Allah kai mu ba wanda ya karba kuɗin shi a watan novemba nan mai zuwa ne insha allahu saudiyar ta yi alkawarin buɗe ma sauran ƙasashe yin umarar wanne ne shirin su a yanzu eh, shirye-shiryen da muka fara yanzu alhamdulillahi dama mutane masu buƙatar zuwa ziyarar manza allah da ɗakin allah sallallahu alaihi wasallam suna ta tuntuɓa mu kenan yanzu kuma faɗuwa ta zo daidai da zama kun samu mutane da dama eh, alhamdulillah sosai ba ke ga ga sanan tari tari ah. wanda ba su sai ba ma kawai da wanda sababbi ne ga sanan mm, wannan fasorkin masu zuwa umara ne mu da ko lokacin da wannan kofin zinab ya zo shi kullun cikin shiri muke saboda kullun takarar mutanen mu a haɗe yake ba mu taɓa ja ba da aikin ba saboda me yasa yau da aikin da kake saman kai kakka ka taɓa yarra ka wasa da shi a kowane lokaci ka rike shi in yanzu aka ce ma farat ka hutu a shirye kake kuma yanzu wannan mutane ne su ne za su ƙara sa shiri a kansu ko ba mu taɓa wasa da alƙawalin mutane da muka ɗoka ba. ma yanzu zancen da muke muku zancen wajen umara akwai mutumin mutuni yana madina tuni ya ta yi duddubawa da tsare-tsare ya za a yi aikin umara kenan aiki ya tashi jajiyar alhamdulillah rabbil alamin. ko sun yi magana da shugabannin su ko kuma hukumomi game da wannan labari na saudiya. insha allahu kamar su su shugabannin eh, kamfanoni na aikin haji a gaba za mu zamana da su insha Allah kamar yadda ake son a tsare ga tsara aikin da wuri su kansu abu da kullun cikin jira suke kamar matsayin koho su ma lansama ce dole sai an musu kenan yadda suke jiran lansama haka muke jiran lansama da mu da su duka wannan al'amari yana wajen Allah subhanahu wataala dangane da harakar koho wannan labaran su manya na saudiya in sun shigo wasu labaran daga 'yan kohokin masu ka aiko mana ga yanda ake ciki ga yanda ake ciki duk su suke ba mu labari wasu tamar abari muryar amurka daga da magara a jamhuriyar nijar. Cicero da shirinmu na gaba. Jama'a barkan ku da warhaka, mu da sake saduwa a mu na Adena shan kwaya. na Binta Esiyaro jagorar shirin. A cikin shirin mu na wannan mako za mu ci gaba da hirar wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda da ke Abuja a Najeriya da kungiyoyin Young Ambassadors da ta Nigerian Northern Women Initiative don jin yadda suke iya shawo kan hankalin mata da matasa da ke cikin mummunar ɗabi'ar nan ta shaye-shayen miyagun ƙwayoyi. masu sauraro barin sake mika ku ga Madina a Abuja. To irin waɗannan yara da kuke hulɗa da su ta yaya kuke jan hankalinsu su ma yadda da ku su bi umarnin ku. Ai idan kika je ko ina sai kin bincika dole za ka yi aiki da wane ne traditional ruler sarkin wuri wane ne hakimin wuri in makarantu muka je dole sai ka samu izinin makaranta ai so idan ka zo yin magana yara sun san oke makarantar mu sun yadda da wayannan sannan oke za su iya su yi mana magana sannan idan suka yi mana magana oke abin da suka faɗa eh to akwai gaskiya a cikin maganar da suke faɗi because kar ka zo ka nuna musu idan ka nuna ma yaro eh amma wannan abin da ake bai da kyau you know wasu yaran za su nuna maka eh to kuna nuna mana bai da kyau ai wane kaza ma da ya gama makaranta ya fito da tuwan ma ai yana sha mun samu yaran da su gaya maka haka nan eh to wani kaza ma da yake um, um, baban shi ma mai kuɗi ne ai suna sha to me za ku gaya mana da cewa bai so dole sai ka nema yadda za ka yi winning heart din su yadda mu muke jan hankalin su mafi yawa kin ga kamar mafi yawa idan muka je kamar yadda na ce ne sai ka samu shugabannin kowane wuri da ka je ka yi magana ga abin mu kungiyar mu ga abin da muke so shugabannin nan da su za ka yi aiki ba yadda za a yi ka zo gidan mutum ka ce za ka yi mishi iko so an sun ganku da shugabannin su sai su amince da ku sai su amince da mu su yadda da cewa in kuma in kamar a ce in akwai wanda dama yana abin arziki musu wannan mutumin da particular mutum sai ka neme shi tun da shi ma yana da wannan good suna ya yi abin arziki a cikin community sai ka same shi su ma idan kai musu magana suna yadda da eh, mm. da abin da kuka kawo sai ku je tare da su to mu ne kungiya kaza ga abin da muka zo da shi kuma muna son mu taimaka muku kuma idan suka ga da cewa yes mutanen nan da gaske suna son su taimaka mana din ne kun kawo akwai wani taimako da in ya taso maimakon ka kai shi wani wuri da bai kamata ba ka kawo musu ka ga ka nuna ka tallafa musu akwai yaran da zaka gan oke eh to ni ai ban da iyaye ban da kowa eh yanda tadda rayuwa na sai sa eh ni kaɗai ne yawanci irin wayannan yaran sai ka taimaka musu mukan biya musu kaman oke to me kake son kayi yi na sana'a eh na sana'a sai mu ba su in wanda ya ce a ni fa makaranta saboda gaskiya mun tallafa ma yara a wurin komawa makaranta kamar yadda muka je Kebbi zuru da ina ne akwai wasu laukan gamman da muka je mm. to mafi yawa yara mata ne ƙananan hukumomi da muka je mafi yawa da taimakon shi ma dan majalisa na wannan wurin da muka je muka gaya mishi ga abin da wannan matashin yake da shi kuma muna son mu taimaka ma yara especially mata saboda da muka je zuru din nan sai muka je akwai namanta sunan da suke kiran ma nasu yana da wani special suna da ake kiran shi kuma suka ce mafi yawa zaki ga lokacin christmas lokacin sallah to lokacin ne zaki ga kowa ya tatal a cikin shi ko suna da nasu abun mayen daban akwai sunan ma da suke kiran shi ni sai da ma muka je wurin nan na fara jin wannan sunan to bari zan dawo in ji wanne ne bari in zo ga da yake da Joyce akwai mata da kika ce kuna horarwa a Bauchi da Gombe. akwai waɗanda har suke dogaro da kansu a yanzu? eh to wasu gaskiya akwai waɗanda suka gama doba su da yawa wanda dai da nasu sana'o'in da shike ba wani abin kirki muka ba su ba suna yi daga gida wanda muka gade lallai lallai sun sa ransu sun sa zuciyarsu su koya kuma sun koye shi sun iya kyautar abinan keken ɗinki maka ba su so suna koya da shi a gida a hankali suna dan taimakawa rayuwarsu so jifa jifa dai idan muka je da shike uh, wanda suke uh, ofishinmu na can gombe da ita bauchi kenan sukan je su duba irin kamar lokaci in muka ga lallai lallai dai ba su ci gaba da wannan koma shan kayan mayansu ba sai a bar su haka sai ci gaba muke nemo wasu kuma kamar ta irin anguwa yawanci zaki samu irin oban anguwa din nan ne wanda talauci dai in kika shiga anguwan da ya zaki dai gansu haka wasu zama ki gansu bakin hanya suna nan a'a su ga yara wasu suna da yaro a baya wasu yaro a hannu yanayin dai ma inda suke tafiya da kuma inda ma suke magana za ki gane waɗannan fa zararru ne hankalin su ba ba so ta hakan ne mukan samu idan muka gani mukan jawo su jiki kamar da ta faɗa ki san wato shi ɗan adam in baka jawo shi jiki ba ba za ka taɓa achieving abin da kake nema ba shi ya sa kuma kila ba ma zai yadda da kai ba ba zai ma yadda da kai ba so irin ɗan goma ishirin din nan na ɗan sayan magi waye ɗin nan a ah, yaro gashi ka a sweet ko ta cikin ƙananan yaran su ko su ɗin ana ɗan basu hakan nan yau in kika basu gobe kika ɗan basu za su yadda da ke za ki ga za su buɗe miki ruwan cikin su za su fara gaya miki damuwan su. To jama'a ga lokaci fa yayi halinsa sai mu dakata anan a madadin wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ni Binta Esero nake cewa huta lafiya sai kuma idan Allah ya kai mu wani mako za mu ci gaba daga inda muka tsaya a yau. Babangida gida Jibrin kawo mana sharhin jaridun Najeriya. da jaridar daily post daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya yi allah da harin da aka kaiwa tawagar gwamnan jihar borno farfesa umar na zulum wanda ake zargin yan kungiyar boko haram suka kaiwa tawagar tasa a lokacin da ke kan hanyar zuwa garin baga lamarin da kuma iya sanadiyar mutuwar sojoji yan sanda da kuma yan kungiyar civilian jtf sanarwar da kakakin shugaban kasa malam garba shehu ya fitar a abuja na cewa gwamnati ba za ta ci gaba da lamu makamantan irin wayannan hare-hare ba tare kuma da yabawa da jajircewar gwamna zulum a kokarinsa na kawo karshen hare-haren 'yan kungiyar boko haram sai kuma jihar kaduna inda jaridar da sauran ta ce yanzu haka ana ci gaba da zaman jiran sunan sabon sarkin da gwamnan jihar kaduna malam nasiru yan rufa'i zai bayyana bayan da masu zaben sarki a masarautar zazzau aka bayyana cewa sun zaɓi sunayen mutane uku domin ya zaɓi ɗaya daga cikinsu su dai gwamna nasiru yan rufa'i ya bayyana cewa cewa yana nazari akan wasu littattafai da wani di'o ya rubuta akan zaben sarkin na zazzau sai kuma jaridar leda shef daya daga cikin manyan labaran jaridar na cewa shugaban kasa muhammadu buhari ya aike da ta'aziyarsa bisa rasuwar wasu mutane ashirin da uku. zaɓen mota tankin mai ya rutsa da su a garin lakwaja baban yaji ji firamare amurka daga najeriya wannan muka zo ga mu na ƙarshe wato sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka ta daɗe da zama kawa ga ƙungiyar ƙasashen yankin Asiya da yake jawabi ta hoton bidiyo a taron kolin Amurka da ministocin ƙungiyar asian sakataren harkokin wajen Amurka mai Pompeo ya ce muradinmu na hangen gaba da ƙasashen yankin Pacific ya zo daidai. Ya ce Amurka ta jajirce ga ƙungiyar asian a yankin Pacific. da kuma tallafawa ci gaban ƙawayenmu na asiya muna ba da tallafin dala miliyan 89 domin yaƙi da cutar corona coronavirus a ƙasashen yankin asiya cikin tallafin dala biliyan 20 da muka bayar a faɗin duniya mun kai na'urorin da ke taimakawa marasa lafiya shan iska har 850 zuwa ƙasar indonesia ana kuma tsammanin aika wasu 150 cikin 'yan makonni masu zuwa. sai kuma na'urorin shigar da iska jikin marasa lafiya ɗari ne za a aika ƙasar philippines kamar yadda aka alkawari sakatare mike pompeo ya sanar da wasu sabbin shirye-shirye da aka tsara domin taimakawa ƙasashen asiya mulkin su da kuma ci gaban su the ASEAN-US Plan of Action for to to guide our future engagement together. yace with ASEAN outlook on the Indo-Pacific. Ya da farko muna farin cikin karɓar tsarin ayyukan Amurka da kungiyar ASEAN na shekarar 2001 zuwa 2025 don jagoranta haɗin kanmu nan gaba tare da shirin ASEAN kan ƙasashen Pacific. Mu ma za mu kaddamar da kawancin Amurka da Mekong domin faɗaɗa alaƙarmu da ƙasashe biyar na yankin Mekong. yanki mai matakar mahimmanci ga ci gaba da haɗin kan Ashiya. muna farin ciki mu ma na inganta kawancen amurka da asiyan da bayanan shugabanni kan shirin ce da al'umma gaba da kuma mai gurbin shi da wasu sabbin shirye-shirye gwamnatin amurka ta yi niyyar bayar da dala miliyan biyar ga sabuwar makarantar yara manyan gobe a kudu maso gabashin asiya da jami'ar fulbright da ke vietnam wannan ƙari ne kan sama da dala miliyan goma sha uku da aka baiwa shirye-shirye ƙarƙashin shirin amurka da asian domin samar da ayyuka da inganta rayuwar mutane daga ƙarshe amurka ta samar da sabbin hanyoyi domin taimakawa ƙasashen asiya waɗanda ke fuskantar matsalar annoba. Hakanan kuma na nan gaba. The ASEAN Public Health Emergency Coordination System, through $1.5 million in funding from the State Department, Ya ce tsarin kula da harkokin lafiyar al'umma na gaggawa da taimakon dala miliyan ɗaya da rabi daga ma'aikatar harkokin wajen Amurka zai ƙara wa kasashen Asiya damar tunkarar rikicin lafiya a matsayin yanki kuma a fili zai taimaka wajen kare annoba mai zuwa nan gaba. Mun kirkiro sabuwar hanyar raba kyawawan hanyoyin yaƙi da kuma fama da cutar COVID-19. ko ma'aikatar lafiyar mu ma na son ta kammala kulla kawance da bangaren lafiya na kasashen asiya a hukumanci yana matuka alfahari da aikin amurka na taimakawa kawayenmu na yankin asiya a cewar sakatare pompeo kuna iya dogaro da shi domin zai ci gaba wannan shine sharhin murya amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau Masu sauraro da wannan muka kawo karshen shirin na musamman a madadin dukkan ma'aikatan muryar Amurka ni Nasiru Adamu Kaya da na jagoranci shirin ke cewa mu zama lafiya wassalamu alaikum.